وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a tafsirinmu na wannan masallaci na umar ibn al-khattab radiyallahu an a yau lahadi ashirin da ɗaya ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zamo daidai da da talatin da shida ko da talatin da bakwai a yi jiya ma da talatin da shida na ce ko to azumi ya fara gangarawa kenan an fara gajiya 1437 eh, alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da ashirin da shida ga watan juwan miladiyya ta annabi isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha shida a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratu fusilat ko kuma hamim as-sajada kamar yadda yake akwai alif lamim as-sajada to haka ma akwai hamim as-sajada saboda akwai sujada a cikinta makiya wannan sura a makka ka saukata ita wa hiya arba'un wa khamsuna aya tana da ayoyi guda hamsin da hudu sumiyat suratu fusilat an ambace ta da sura ta fusilat liftitahiha bi qawlihi ta'ala saboda wannan sura an fara ta ko ta fara da fadin Allah madaukaki kitabun fussilat ayatu littafi ne wanda aka fayyace ayoyinsa fussilat aka fayyace fi'ili ne to saboda fayyace wanda aka yi shi yasa ake kiran wannan sura da wannan aiki bi ma'ana suratu fussilat suran fayyacewa وقد فصل الله تعالى فيها الآيات Allah ya fayyace ayoyi dake-dake wa audaha al'adilla wal barahir kuma ya yi bayanin dalilai da hujjoji ala wujudihi a bisa samuwarsa wa ƙudurattihi da ikonsa wa wahadaniyatihi da ainihin kaɗaitakarsa. min khalqihi hadha al-kawn al-azim yadda Allah ta'ala ya halitti wannan duniya mai girma wa tasarrufihi fi da yadda Allah yake jujjuya duniya wa tusamma aidan kuma ana kiran wannan sura da suna hamim as-sajada لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قراءة أولها saboda yayin da annabi ya karanta farkon wannan sura ala zo a mayi ƙurai a bisa shugabannin ƙuraikawa hatta intaha ila sajada milha annabi bai tsaya ba sai da ya je ayan sujada sannan sajada ya faɗi ya yi sujada shi yasa ake kiranta hamim a sajada sai dai sajada ko sujada cikin Kur'ani, idan an karanta ayoyin Kur'ani ba dole ba ne amma yana da muhimmanci ya ainu shi yasa malamai suke ganin ko da mutum baya da alola idan ya karanta ayan sujada ya yi sujada tun da ba sallah ba ce sallah ce ba a yin ta sai an yi alola idan akwai lalura ba za a iya yin alola ba sai a yi mai taimama idan akwai lalura ba za a iya yin taimama ba sai a yi mai sai a bar sallah sai a yi sallan haka babu alwala babu taimama ba wani waje da mutum zai dafa dama haka ne malamai suka ce asali shine mutum ya yi alwala ya yi sallah idan akwai lalura sai ya yi taimama ya yi sallah idan akwai lalura taimaman ma ba za ta samu ba to mutum sai ya sallah kai tsaye haka kuma a wajen Allah inda ya yi dace ya yi sallan bisa tsari sallarsa za ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah tunda Allah ya ga uzurinsa to don haka idan an karanta ayan sujada ko akwai alola ko babu alola ko za a kalli gabar ko ba a kallon gabar to za a iya yin sujada saboda girmama ayar Allah a yi koyi da manzon Allah kamar yadda ya yi a zamaninsa to Allah ta'ala yake mai farkon wannan sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم الرحمن الرحيم تو بري مفارو دغا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم mai karatu yana cewa ina neman tsarin Allah daga she'an wanda yake tsinanne shine jefefe da lokacin da muke firamare idan aka ce she'an jefefe ba ma ganewa sai mu ce wani irin jifa wani ma idan ya tashi sai ce ke ɗan jememme saboda ko bai ji kalmar da kyau ba alhali arrajim asalin ma'anan arrajim shine tsinanne shedan wanda yake tsinanne Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine masa shine jefeffe wanda aka jefar da shi bai da amfani sa'annan kai bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai da yake bismillah ana karanta ta a farkon kowace sura banda suratu tauba saboda an ce suran tauba ta fara ne da bala'i da barranta shi yasa Allah ta'ala bai ce ai mata bismillah ba kafin a karanta ta domin idan ka ji an yi bismillah to fa akwai alheri akwai albarka amma in ka ji babu bismillah to fa ka yi taka tsantsan domin idan ka ce za ka tada hankali murkushe ka za a yi shi yasa aka fara da bara'atun min Allah wa rasulihi zuwa ga ainihin mushrikai waɗanda kai ba a kuka yi alkawari ko yarjejeniya da su shi yasa aka ce kada yi bismillah a farkonta to amma sauran surori akan yi bismillah a matsayin kimfida wannan sura tana da alaka da suran baya a nan ma ta ɓangarori guda biyu ɓangare na farko افتتاح كلتيهما بوصف الكتاب الكريم وهو القرآن العظيم duka waɗannan surori guda biyu da suratu gafiyar da kuma ainihin suratu fusilat dukansu an fara su ne da siffanta alkur'ani wanda Allah ta'ala ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asali na biyu inda suke da munasaba ishtirakuhuma sun yi tarayya في تهديد ووئيد وتقريء المشركين المجادلين أن يقرقدي أن طورتر أن يمومونا تاندي كمشركي ما تجايجا دعايوين الله سبحانه وتعالى وفي آخر الصورة المتقدمة يزو مثلا أكركم صورة لمكة قباتر الله تعالى أفلم يطيروا في الأرض aka yi musu ishara cewa waɗanda suka shuɗe a baya sun karyata ayoyin Allah Allah bai kyale su bai murkushe su saboda haka a yanzu ma duk wanda ya karyata ayan Allah Allah zai murkushe shi wa fi al-qism al-awwal min hadhihi sura a farkon wannan sura sai Allah ta'ala ya ce fa in a'radu fa qul أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود tun kafin a yi nisa sai Allah ta baraka wa ta'ala ya yana gargadi don masu saurin kai ba mamaki tsawa za ta iya sauka a kansu irin tsawon da ta samu adawa da samudawa saboda haka su shiga taitayinsu wa haza kun ga wannan bayani munasaba ce tsakanin wannan sura da wancan sura to nan mala ya kawo wani bayani dangane da saukan wannan sura ko da muhimmancin wannan sura din duk da kasancewa hadisi ne wanda yake akwai magana hadisi ne mai rauni أخرجه الإمام العالم عبد الله بن حميد في مسنده ابن حميد يا فتد ون حديثي وأبو يعلى الإمام أبو al الموصلي والبقوي ده أبو الحسين البقوي وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ده جابر عن عبد الله الله شكار يجالسه قال يتي هنا بعد بيان يتي اجتمعت قريش يوما وترانا قريشاوا sun taru da suka hadu gaba ɗaya faƙalu sai suka tattauna a tsakaninsu a lokacin annabi ya fara wa'azi yana kiran su zuwa ga addinin Allah a bar ainihin bautan gumaka sai suka ce unzuru a alamakun bisihiri wal kahanati wakir suka ce ku duba tsakaninku wane ne ke da ilimi na tsafi ko na sihiri wa yake da ilimin bokanti wa yake da ilimi na waka na larabawa falyati hadha Ya je wajen wannan mutumin alladhi qad farraqa jama'atana wanda ya rarraba kan jama'an mu wa shattata amrana ya daidaitar da al'amarin mu wa abadinana ya aibantar da addinin mu falyukallimhu yayi masa magana wal nanzur ma za yaruddu alai mu ga wace irin amsa zai baki suna nufin aje wajen wa kenan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalu suka ce ma na'lamu ahadan ghayra utba bin rabi'a suka ce mu muna ganin wanda ya fi cancanta ya je wajen annabi yayi jayayya da ki shine a samu utba dan rabi'a saboda wayayye ne yana da kuɗi yana da tsageranci duk abin da manzo Allah ya fada sai iya mayar da martani tunda yana da kuɗi ba zai ji kyayin annabi ba kuma waye wayayye ne akwai inda yake ya jeje manzon Allah ma bai taba zuwa ba saboda haka zai iya da manzon Allah shi kadai ne zai iya da manzon Allah fa qalu itihi ya abul walid sai suka ce ya kai abul walid to ka je ka samu wannan sabon annabi kai mana maganin sa fa ta hu utba sai utba bin rabi'a sai ya je ya samu annabi faƙala ya ce ya muhammad ya ce ya kai muhammad an ta khairun am abdullah ya ce ina tambayanka kai ka fi alheri ka fi daraja ko babanka abdullahi tambaya ta farko kenan ka bani amsa kai ne ka fi daraja ko babanka fa zakata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya shiru saboda irin wannan wajen bada amsa akwai hadari shi yasa manzo Allah ya shiru fa sai ya sake ce to ga magana ta biyu anta khairun am abdul muttalib kai ne mafi alheri ko kuma abdul muttalib abdul muttalib shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ka fi alheri ko kuma shi ne ya fi alheri wa ya fi daraja a tsakani a nan ma fa saka ka rasulullah sai mazu Allah ya shiru don saboda idan ya ce ni ne za su ce to ai abdul muttalib mutum ne mai daraja kun san shi a madina ka haife shi ya girma daga baya aka ɗauko shi daga baya ka dauko shi wanda ya ɗauko shi kuma babbansa ne al-muttalib al-muttalib kuwa dan uwa ne ga hakim hakim ya je birnin madina sai ya aure da ya aure ya aure yar madina sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ba za su zauna gaba ɗaya ba ta samu ciki da gare ki ya bata birnin madina shi kuma da ya dawo makka sai Allah ya ɗauki ransa tun da shi ne shugaba na makka sai dan uwansa al sai ya karba to amma daman kafin ya bar duniya sai yake ce wa dan uwansa na fai aure a madina kuma tana da ciki kuma an bani labari ta haihu saboda haka ina da ɗa a madina ran da duk ka je ka bincika wannan ɗaɗin tun da Bala masa haka tunda dan uwansa ne yake faɗa masa haka kun ga idan ya je zai binciki ɗansa kenan to yi ko da je birnin madina sai ya bincika sai aka ce eh gashi to amma kuma ya za a iya dawo da shi birnin makka saboda yaro ya riga ya taki a birnin madina ya saba da kowa yana wajen mahaifiyarsa to shine ya lallabe su ko za su bar wannan yaron ya koma wajen danginsa ta wajen uba tun da daman da su ne aka fi yin gadara amma in suna da kirki a kwarai da gaske in ba su da kirki mutum sai ya koma wajen dangin uwarsa amma kuma a gado ta kaitattu ne saboda gadon su baya nisa kuma wajen walittaka ba sa yin walittaka dangi na wajen uwa auliya suna ɓangaren. al'asaba ne al'asaba kuma sune mafiya yawa dangin wajen uba to shine suka ke kasa kasa suka ce a'a su ba za su ba da wannan yaro ba saboda sun riga sun saba da yaro an haife shi cikin su ya tashi a cikin su ya saba da kowa sai ce ai ba ku sani ba ni ina kokarin in dauke shi ne in kai shi wajen mulkin babansa ba wai zai je yana yawo yana gararan ba bane a'a zai zamo yana mulkin birnin makka ne to da suka ji wannan magana sai suka ce a tattara yaro ka tafi da shi kuma wani abin mamaki saboda Allah ta'ala ya riga ya kaddara haka Shi ne sai ya ɗauke shi sai ya zo da shi. to lokacin da ya ɗauko shi a kan rakumi suna tafiya da suka iso birnin makka to suna kama da juna sai kowa yana duba shi yana ce ai ban san wannan ba wane ne wannan sai na gefe su ba su yi tambaya ba ba ba su amsa ba sai suna ce kai lalle al-muttalib ya samo bawa saboda haka abdul muttalib ai bawa ne na al-muttalib kun za haka kawai waɗansu mutane ba suna zaune yan kauke su sai su kiza magana yanzu abin da ake yi kenan kuma an ka bincika ƙarya ne haka kawai wani in ya kalle ka ya kalle ka duk da kasancewa akwai kulan ustazai a kansa amma in ya tsala magana abin sai baka mamaki sai ce ai kaza ne da kaza da kaza idan baka san yadda abubuwa suke gudana ba sai ka ɗauka gaskiya ne daga nan kawai kera bayi ne suka ce ai abdul Muttalif abdul muttalib yace a a wannan ɗan ɗan uwana ne to lokacin da ya yi basira ya yi wayo da ya ce wa iyayensa mata ta wajen mata cewa zai baki mulkin babanka ne su kuwa ba sa magana su kama sai ya ce karbi jagorancin da babanka ya bar mana to dalilin da ya sa abdul Muttalif ya zamo shugaban birnin makka kenan kuma shine kakan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya haifi mahaifin annabi abdullah to shine suke tambayarsa kai ka fi alheri ko babanka annabi ya yi shiru to kai ka fi alheri ko kakanka sai annabi ya yi shiru saboda suna son yana ba su amsa to za su mayar masa da martani Yanzu ta yi yana wulakanta ma iyayensa yana wulakanta ma kakanninsa kuma alhali ba daidai ba ne uba ko da kafiri ne mushriki ba a wulakanta shi uwa ko da kafira ce mushrika ba a hulakanta ta saboda haka da da yake ce yan izala suna raina iyayensu da menene duk wanda ya raina iyayensa kuskure ne yan kuma ƙarya yake musu an dai lahira za a yi bayani dalla dalla kwarai da gaske amma babu yadda za a yi mahaifinka ko kafiri ne ko mahaukaci ne ka wulakanta ki ko ka raina ki ba daidai ba ne saboda ba domin ki ba da baka zo duniya ba haka ma uwa ba domin ita ba da baka zo duniya ba amma idan suka maka umarni da abin da ya saba wa Allah to wannan ba za ka saurare su ba wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa tabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu abinda Allah ta'ala yake kenan saboda haka ya ringa kiyayewa musamman samarin zamani musamman ƴaƴan zamani a ringa kiyayewa iyaye ba waɗanda za a wulakanta su bane a girma masu a yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah da manzonsa ba to idan an yi haka sai a samu albarka Allah ya taimake mu to don haka da annabi ya kiro bai ba da amsa ba fa kala utba sai utba bin rabi'a yace in kunta taqumu anna haula'i khairun minka faqad abadu al-aliha allati irka idan kana ganin tunda baka ba da amsa ba waɗannan iyaye naka da kakanni sun fi ka daraja to fa sun bauta wa gumakan da kake zagin ku wa in kunta tazumu annaka khairun minhum idan kuma kana ganin kai ka fi su alheri da daraja to fatakallam hatta nasma a qawla ka faɗa da bakinka ka muje, mu kuma mu san abin da za mu ɗora kun ga ya masa tabaibai inna wallahi utba yace mu din da kake gani mara aina sakalatan khas ba mu taba ganin dabba wanda take kaskantacciya akama ala qaumi min dabba kaskantacciya kuma wanda ta zamo shu'umi ga mutanenta kaman ka ba yana faɗa wa annabi farrakta jama'atana ka rarraba jama'anmu wa shattatta amrana ka ɗaiɗaita al'amarinmu wa iftadinana ka aibanta addininmu wa fatahna fil arab ka kunyata mu a cikin larabawa Ka laqad tsara fihim anna fi quraishin sahira labari ya bazu ana ce a cikin quraishawa akwai mai tsafi mu kuma babu mai tsafi a cikin mu ba taba yin tsafi ba wa anna aidan fi quraishin kahinan kuma ana ce akwai rikakken boka a cikin quraishawa alhali mu ba mu san wannan ba wallahi utba yake wa annabi na rantse da Allah ma nantaziru illa mithla hatil hubla mu ba abin da muke jira sai ihu na mai ciki Ihu mai ciki cikin wata tara muke jira don saboda idan mai cikin wata tara ta yi ihu to lokaci ya yi kenan ko dai haihuwa ko mutuwa dama haka ne mace da take da cikin wata tara kafanta ɗaya na lahira ne ɗaya na ina yana duniya ya sama aka ce akwai kariya gare ta ba a kyale ta tana walwala da dukiyanta yadda ya kamata da ita da yaron da baya da hankali da katon wawa wanda bai natsu ba eh da kuma wanda yake cikin rakin lafiya mai tsanani wanda ana ganin ya yi kusan tafiya ya za wanda ya kusan mutuwa saboda tsabar rashin lafiya ko aure ya yi bai ba ko saki ya yi bai ba saboda idan ya yi aure to yana son ya shigar da wata cikin gado ne idan ya yi saki kuma yana son ya kori wata daga gado ne musulunci ba zai yarda da wannan ba ya za idan mutum yana rai kwakwai mutu kwakwai to an yi aure ma ya za a yi sai dai ta ringa gadinsa ko tana baki abinci zuwa cikin yan uwansa a rasa mai gadinsa mai kulawa da shi da mai bashi abinci da shi yasa waɗannan mutane ake zayyana su cewa suna karkashin waɗanda ake musu kariya na ƙarshen su shine mai matsala wane ne mai matsala shine wanda ya ci baki ya masa katutu ya je can ya ci baki ya je na ya ci baki ya je can ya ci baki ya gagara biya kuma waɗansu daga cikinsu sun kai ƙara to idan an zo za a dakatar da shi daga dukiyarsa gaba daya za a rike gonansa za a rike abin hawansa za a rike gidansa za a rike albashinsa za a rike sana'arsa sai a tattara waɗannan da suke bin sa baki a yi lissafin su idan an yi lissafin su da abin da suke bi baki sai a zo a yi lissafin abin da ya mallaka idan zai biya su gaba ɗaya a biya su ba zai biya su ba sai a yi 50-50 sauran 50 kuma ko su yafe ko su bi ki baki a zo a sake shi yana walwala ya nemi kuɗin da zai biya su idan ya gagara biya aka je lahira kuma sa a ta bayani a kan lahira ina fata an gane to don haka alhubla mace mai ciki abinda kawai muke jira ne ihun mace mai ciki in ji utba bin rabiya an ya koma ba'duna ila ba'din bi suyufi hatta tafana. suka ce ainihin wato mu tsaya tsakanin mu kowa ya ɗauko takwabe abin da ya rage kenan kiris har sai mun kare kun ga yayi predicting ɗin abin da zai faru gaba saboda daman ƙarfe idan aka samu ƙarya da gaskiya suna ta gwagwarmaya to ba ƙarfe faɗa za a yi sai an hala da makami idan aka hala da makami shine za a ce wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil batila kana zahuka dole ƙarya ta lalace ba inda za ta je amma sai an yi amfani da makami idan ba a so a yi amfani da makami to a yi riko da gaskiya tun da wuri kamar yanzu zamanin da muke ciki da su azzalumai da masu ƙetare iyaka da masu handama da nasu da wanda ba nasu ba da nake karunsu da nake karun bayansu aru-aru da za su haƙura in aka zo aka daidaita al'amura a Najeriya wallahi kowa zai ji daɗi kowa zai ji daɗi za ka je waɗansu ƙasashe ka ga mutumin da kai kana raina shi ba komai ba ne idan a Najeriya ne ba mamaki ko keke bai mallaka ba amma sai ka samu a ƙasan a babban birnin ƙasan ya mallaki gida wanda gwamnati ta gina ta sayar cikin rahusa gidan nan ko unguwannin nan akwai ruwa akwai wuta akwai hanyoyi akwai makarantu akwai asibitoci idan sun ga dama sai su zauna a wannan anguwa shekara ishirin talatin arba'in ba tare da sun shiga can cikin gari ba saboda komai suna da shi a wajen idan ka je kasan misira sun yi wannan tsari amma yanzu gwamnati idan ta yi gidaje waɗanda ake raba musu su ne manya-manya kananan ma'aikatan da suka tara kuɗaɗe domin saboda a ba su waɗannan gidaje an danne su abin da za ku duba abin da ke kai kenan ga gida dubu ga tambari ga ina ne mafiya yawa manya ne ake ba su su kuma suke sayarwa saboda wani yana da gida a cikin gari yana da gida a GRA yana da gida a ƙauyen ubansa mai yiwa ma yana da gida a Abuja zan kuma an daga gida dubu an ce an baki allocation an baki ba daidai ba ne ga waɗanda ya cancanta ya kamata a ce an ba su waɗanda aka gina domin su amma ba yi ba to irin wannan ne muke son gwamnati ta gyara idan gwamnati ta gyara to komai zai tafi daidai wa daida kowa ya tsaya a matsayinsa banda ƙetare iyaka wallahi najeriya nan Allah ta'ala ya ba mu arziki na ainihin fitan hankali don akwai abubuwan da dama waɗanda yake har yanzu ba ma cin moriyarsu lalacewan shugabanni da rashin tunaninsu da rashin tsarinsu da handame-handamen da suka sanya a gabansu shi ya sa waɗannan abubuwa ba ma cin moriyarsu aka wayi gari masu jin jiki da talakawa da waɗanda suke cikin matsafi a najeriya suka yawa amma da ana bin abubuwa mataki-mataki wallahi kowa zai tsaya ne a matsayinsa a irin wadancan kasashen da nake magana za ka samu minista ko gwamna wanda ya yi ya sauka idan ba an faɗa maka ba ko ya faɗa maka ba wallahi ba za ka san ya minista ko gwamna a baya ba ba za ka sani ba saboda ya gama aikinsa ya dawo da kai da shi kusan duk ɗaya amma yanzu common kansila ana ɗauko shi daga ƙauyensu wannan in ka dubi haƙwaransa za ka ga duk da ne gaba daya amma yana dawowa birni da kaɗan da kaɗan nan ba ruwansa da ƙauyensu ba ruwansa da kowa abin da yake daminsa shine abin da menene ya mallaka sai sabon aure matarsa ta kauye ma sai ya fata ce ki rike mana gida wato ita ta rinka ji da gunagunin dangi shi ya riga ya yi gaba ya samu waɗansu mata daban <clears throat> wanda zai aure su a birni kuma kun ga waɗannan mata wallahi ran da duk aka zunguro ki kuɗin ya fara karewa su za su fara watsewa karshe dole ya koma wajen matarsa ta kauye domin abin da muke magana shine a inganta shugabanci idan shugaba ya ce shi ba zai tara abin duniya ba sannan kuma duk wanda ya tara abin duniya ba bisa ka'ida ba zai taka ke to yana yin haka ne saboda talakawa su samu rabonsu a Najeriya shi za ke ce addu'o'i masu kyau ya cancanta a yi ba miyagun maganganu ba Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka wasu babin rabiya yake cewa annabi karshe dai mun lura idan baka bar wannan abin da kake yi ba to za mu ɗauki makamai ne muna yakin juna to ya faɗi abin da yake daman zai faru nan gaba dole ne a samu wannan ya ayyuhar rajul in kana innama bika alhaja yace kai ya kai yaro tunda daman utuba ya girme shi yace ya kai yaro idan kana da wata bukata ce talauci ya dame ka to ka kwantar da hankalinka wannan wa'azi kamar wa'azin nan jama'ana laka hatta takuna agna quraik rajulan wahidan za mu tara maka dukiya na karo karo sai an wayi gari a cikin quraikawa sai ka fi kowa wadata in ne talauci ne da ka to shi yasa muke son masu kuɗi ko masu wa'azi su kasance suna da kuɗi don baka da kuɗi kana jan aya ko ba ka da kuɗi kana yin wa'azi to masu sauraro suna ganin arhanka shi yasa kullum muke addu'a mu masu wa'azi Allah ya ba mu kuɗi mai yawa mai albarka ko kuma masu sauraro kuna karkashin mu kullum gaba ɗayan mu Allah ya ba mu mai albarka saboda haka ya kai yaro idan dukiya kake bukata za mu tara maka sai ka fi kowa wadata wa in kana innama bikal ba'a idan kuma aure kake nema to za mu tara maka kyawawan mata to sai dai wannan wani lokaci a zamanin yanzu za ka ga mutum ya zo ya gama haya islamic ɗinsa ko ɗan guntun diplomansa eh ya gama yana ɗan bin masallatai yana da siha yana bin islamiyoyi yana karantarwa wannan fa duk yana yi yana tafiya wa wa'azi wurare daban-daban ko ba da aure ne ran da aka masa aure wata ɗaya wata biyu wata uku sai ka je wani masallaci suna ce a naɗa kwamiti a je a same ki kwana biyu bai zo ba ko da yake wannan yana taimakawa ke sa. idan baka da nauyi a kanka ka yi ƙoƙari ka hidima ka saba da hidima ko karatu ne ma ya shiga jikinka to ko da ka zo ka yi auren damuwa ta maka yawa ko nauyi ya tsoro a kanka to cikin sauƙi za ka iya aiwatar da waɗansu abubuwa ko da ba duka ba saboda ba a son mutum ya aure kuma ya lalace ai idan ka yi aure masallatan nan da kake bi kamata ya ka ci gaba da bi idan da kana wa'azi wutan wuta ne ran da ka zo fita aka ce ba gari ya kare kai kuma za ka je wani masallaci kai nasiha kaga dole kai sun sauki kana yi kana tunanin inda za ka samo gari Allah ya kyauta saboda haka in mata kake nema za mu nema maka mata mai maka aure tunda yanzu duk abin da kake matanka guda ɗaya ce matanka guda ɗaya kun san wanda yake da mata ɗaya wani lokaci yana ganin su kaman bai da matsala bai san matsala ba eh mai mata ne ba kwarai da gaske shi yasa ko a yanzu yadda ake jin jikin nan nakan ji mamaki in ji mai mata ɗaya yana gunaguni a ƙarshe ma ni haushinsa nake ji Allah ya kyauta faktar ayyana sa'i ƙuraikin keta falanuzawwijaka akaran idan kana son goma lokaci guda ma za mu aurar maka kuma za mu tara maka abincin da za ka ciyar da su karka damu wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi sai ya ce, wa ainihin Utba bin Rabi'a yace ya ce duk abin da kake so ka faɗa ka gama ya za mutum ya zo maka lokaci guda da ƙarfi to ka tsaya ka saurare shi idan ba za ka iya baki amsa cikin hikima ba zai idan ka saurare shi ya dire to kafin ya dire sai Allah ta'ala ya taimake ka yadda za ka yi ka ainihin kare kanka shi ne ya ce faranta ya ce ka gama gala na ya ce na gama duk maganganu na na gama abinda duk nake so na faɗa maka na faɗa وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai maza Allah ya ce to bari ka je amsan abinda duk ka tambaye su ɗaya bayan ɗaya bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ha mim ga ko balarabe ka ce masa ha mim to bai idan sai yana haka ne fa zai sake bulewa kwarai da gaske don hamim din nan zai ta tunanin menene ma'anan hamim Ha ne ya sani mimun ma ya sani to amma in ka hala su menene hamim ko ka ce hamim duk ɗaya ne ko ka hala ko ka raba da tanzilin minar rahmanir rahim sakon da na zo da shi sauƙaƙƙe ne daga mai rahama mai jin ƙai kitabun littafi ne na musamman fusilat ayatu wanda aka yi bayanin ayoyinsa dake-dake ƙur'anin ma takaice maka abinda aka bani ƙur'ani ne arabiyyan cikin harshen larabci liƙaumi ya alamuna ga mutane masu ilimi bashiran alƙur'ani gargadi ne ko albishir ne wa naziran kuma gargadi ne fa a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un amma da yawa sun kauda kai ba sa sauraro wa qalu qulubuna fi akinna suka ce zukatanmu yana cikin rufe yana cikin wani lungu mimma tad'una ilai dangane da abin da kake kiran mu zuwa gare ki ba mu fahimta wa fi adanina waqan a cikin kunnuwan mu akwai nauyi wani abu ya toshe ko kayi magana ba ma ce wa min bainina wa bainika hijabu mu da kai akwai kariya fa'amal innana amilun kai kai aiki mu ma za mu yi aiki mu kai naka mu yi namu kul ka faɗa musu innama ana basharun mislukum lalle ni dinnan mutum ne misalin ku yuha ilayya wanda ake yin wahayi zuwa gare Annama annama ilahukum ilahun wahid lalle abin bautan ku abin bauta ne guda ɗaya fastaqimu ilayhi ku tsayu zuwa gare ki tsaf wastaghfiruhu ku nemi gafaranta wa wailul lil mushrikin kai azaba ta tabbata ga mushrikai su waye mushrikan nan alladhina la yutuna zakata su ne waɗanda yake ba bayar da zaka wa hum bil akhiratihim kafirun sa'annan kuma dangane da lahira waɗannan mutane kafirai ne sai dai kuma ina ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu Salihar suka aikata ayyuka na ƙwarai lahum ajrun gairu mamnun suna da lada wanda yake baya yankewa ƙul ka faɗa musu har ila yau a innakum yanzu shin kuɗin nan la takfuruna billazi khalaqa al-arda kuna cewa da wanda ya halicci kasa fi ne. a cikin kwanaki guda biyu rai wa tajaluna lahu andada kuna sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan faki ne ubangijin halittun duniya gaba daya wa ja'ala fiha rawasiya aikinsa bai tsaya a nan ba sai ya sanya manyan duwatsu a bayan ƙasa min fauƙiha wa baraka fiha kuma yayi albarka a cikin ƙasa wa qaddara fiha aqwataha kuma ya kaddara abincinta fi arba'ati ayyami a cikin kwanaki hudu rak sawa'an lisa'ilin wannan daidai ne ga masu tambaya summa sawa ila sama nan ya daidaita zuwa ga sama wa hiya dukhanun tana cike da hayaƙi faƙala laha sai Allah ya ce mata walil ardi da ƙasa gaba ɗaya ya ce itiya sau'an aukarha ya ce ku yi ɗa'a kuna masu miƙa wuya ko bisa dole ƙalata sai suka ba da amsa da cewa a taina ta'i'in mun zo muna masu miƙa wuya faƙadahunna sama samawatin sai Allah ya hukunta su sammai guda bakwai fi yaumaini a cikin kwanaki biyu ran wa auha fi kulli sama'in amraha kuma yayi ya yayi wahayi ga kowace sama irin al'amarinta wa zayyana a duniya Allah ya muka kawata sararin samaniya na duniya bi masabiha da fitilu masu haske wa hibba kuma domin su kasance tsaro ga sama zalika takdirul azizil alim wannan shine kaddarawan mabuwayi mai ilimi fa in a'radu idan kun kauda kai ya ku quraishawa fa to ka fada musu ya kai annabin Allah anzartukum ina muku gargadi sa'iqatan azaba ta fitan hankali ta tsawa misla sa'ikati adin wa samuda kwatin tsawon adawa da samudawa maza Allah yana zuwa kan wannan aya sai utba bin rabe sai rike bakin annabi yace kai shiru yayi haka duk waɗannan ayoyin da ake karantawa ga ke komai ba tunda annabi bai ce masa komai ba kima bai ce komai ba fakala utba hasbuka hasbuka yace ya ishe kaka yace ya isa na gamsu saboda duk abin da yake fala ya ji kai ma da kake sauraro na fassara ka ji sakonnin da yake cike akwai sakonni manya-manya idan da za a yi bayanin ya kamata a yi bayanin su a cikin goma na ƙarshen nan amma sai dai ba za mu samu dama ba ya ce ma inda ka gairu haza ya ce ni na sani abin da ka karanta mun ɗin shi ne abin da ke wajenka babu wani abu ko akwai wani abu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ala, maza Allah yake mun ban da wannan qur'ani ban da komai shine na karanta maka sai ce to ya yi ni mutumin da ya zo da manya-manyan tambayoyi da kalmomi masu nauyi shikenan sai gashi ya faɗi ba ƙarfi ya faɗi ba nauyi da ya ce wa annabi ya aike shi da wani abu ya ce babu wani abu shikenan kawai sai ya tattara komatsansa zai tafi to kaga idan da annabin ba mai ladabi ba ne da in ya taki zai tafi zai kamo rigansa sai ce zauna sai ka amfa eh, sai ka yi bayani me yake cikin zuciyanka amma manzo Allah bai masa haka ba saboda ka'idan udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya hasan abinda ake so hikima ake so zan a jawo mutane ba domin a kore su ba da haka ko arne ne yana son ya ji karatun Kur'ani karanta masa ka fassara masa kai masa bayani ka biya a hankali yanzu da muke ce arna mushrikai kaza kaza wannan muna magana ne da yan uwan mu musulmi amma muka je da'awa ba yadda za a ya ce ya ko arna ku kuna ganin za su saurari mutum ai ba za su saurare shi ba ka ce masa ya ko arna ko ya ko mushrikai ya ko yan wuta ya ko yan banza sai wani ya ce kai ne dan banza ne me yawa ma ya sa wa yan iska su zo su dama maka lissafi to amma da yake wa'azi ne muke yi wa musulmi to wannan ke yasa muke abin nan waɗansu suna ce ma kalmomin wani lokaci suna nauyi ya kamata a rage domin saboda tunda ana harbawa wanda za su je a nesa shikenan ya za muka ce masu abin nan editin mun ba su dama duk kalmar da aka ji ta yi nauyi yana iya rage ta amma sai dai ku sani masu editin in ku rage in an je lahira za ku yi bayani bayan kwanar da gaske eh, za a yi bayanin abin da aka rage dama wani zai ce na rage ne saboda me saboda kalmar ta yi nauyi kada wani ya je ya ce ba zai ɗauki gaskiya ba to ka gan kafa haka kana da hujja amma kalmar ta yi nauyi saboda a wajen gwamnati tashin hankali ne a wajen gwamnati tashin hankali ne to ita ma gwamnatin za ta ga tashin hankali ranar tashin ba, ko ba za ta gani ba a to tunda gwamna zai je yana tarar da shi shugabancin da aka baki na mutane wajen miliyan nawa duk sai yayi bayani kowane kwamishina sai yayi bayani duk na yan majalisun da aka zaɓe su daga ƙauyukan su suka dawo cikin gari duk za su yi bayani duk za su yi bayani Allah ya taimake mu faraja ila quraish shi ne sai utba bin rabi'a sai ya dawo wajen quraishawa fa qalu kun san sun riga sun tura kololuwan su ne fa to kololuwa ya rikice eh ya rikice yana kokarin kubutowa tun ya rikice yana kokarin kubutowa to me zai faɗa muku shine suka masa tambaya suka ce ma wara'a ya muka ga ka canza yanayin ka ya canza ne yake bayan ka balarabe yana tambaya irin wannan cikin harshen larabci don ya tambaye ka labarin me yake gudana ne faqala sai ba da amsa ce. ma taraktu shay'an ara annakum tukallimuna bihi illa kallamtu yace wallahi da naje wajen Muhammad duk abin da wani mai tunani wayayye zai faɗa masa sai da na faɗa masa qalu ba hala ajaba suka ce to ya amsa maka ya karɓa. qala na? la Na kuma la eh ya hala duka biyu akwai magana kenan Ya ce to ya amsa bai amsa ba eh yace wallazi nasabaha biniyatan ina rantsuwa da wanda ya gina ɗakin kaba yana da yana rantsuwa da Allah duk suna rantsuwa da Allah wancan lokaci suna sun yi da ɗakin kaba Ya ce ma fahimtu shay'an mimma qalahu gairu, annahu ce ne fa duk abin da ya faɗa na kasa fahimta ke ban fahimci komai ba kafi yace annahu Ya ce ni dai kawai abin da na rike maganan ƙarshe na rike shi din nan yana muku gargadi sa'iƙatan Ya ce akwai wata tsawa misla sa'ikati adin wa samuda kwatankwacin tsawon adawa da samudawa Ya za a ce adawa da samudawa larabawa ne saboda haka waɗannan larabawa suna da tarihin su ce abin da na rike kenan maganan karfe kun ga ya rike bala'i ne bala'i ya rike kalu waila suka ce amma kai son ka wallahi duk waɗannan bayanai duk daɗe wanda kai maka tsinto komai ba sai wannan yukallimuka rajulun bil arabiyya Muhammadu yana maka magana da larabci la ta dari ma kala amma baka san abin da ya faɗa ba to kana ina ina tunanin ka yake sai maganan wai tsawa sai bala'i ka riko mana la yace ba haka bane ce wallahi ma fahimta shay'an mimma qala ghayru dhikri sa'ika yace ni fa ina faɗa muku wallahi tun maganganun da yake wallahi ban fahimci komai ba sai maganar tsawa yace na fahimci wannan wa fi riwayat al-bagawi a wata riwaya ta imam al-bagawi rahimahullahu ta'ala ce wallahi ka dalimtu. to lokacin da suka dame ki yace kai ku dakata ku ji kun san ni dai ba kan wallafa bane yace wallahi shi ba mushriki yana magana da yan uwanka mushrikai yace anni min aksari quraikin mala yace kun san dai ba wanda zai gwada mun dukiya ko kuli a cikin quraikawa ina ɗaya daga cikin manyan masu kuli kuma na san wayewa ina da ilimi yace walakin ni ataituhu yace fa da naje wajen sa wa qasastu alaihi alqissa na faɗa masa duk maganganun da zan faɗa masa kuma sai ya kyale ni sai da na zazzage komai fa ajabani bi shay'in sai kuma ya amsa min da wani abu wanda ya tsorata ni ya rikita ni ita wallahi ina muku rantsuwa da Allah ya ce ma huwa bi shirin abinda Muhammadu yake fada fa ba waka bane wala kahana kuma ba bokanci bane wala sihir ba kuma sihiri bane to menene gaskiya ne maganan Allah don abin da ya ruda shi kenan saboda idan ya ce waka ne shi karan kansa iliminsa ya gwada masa ba haka ba idan ya ce bokanci ne basirarsa ta gwada masa ba bokanci ba ne kuma idan ya ce sihiri ne har yanzu iliminsa da wayonsa ya gwada masa ba sihiri ba ne to tsoronsa yake ji bayan yana da kuɗi ya yi musu ƙarya shi yasa yake musu wallahi ni dai abin da nake gani abin da ya faɗa nan to fa mu tsaya mu lura mu yi zanzan. wa kara sura ila qaulihi ta'ala yace fa ya karanta mini waɗansu ayoyi a ƙarshe abin da na rike maganan tsawon nan ne ko kun ji ko kun go fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samuda qalu sai suka ce ya abal suka ce ya kai baban alwali lallai wannan mutumi fa ya gama da kai mu muna ga yara da kai muna takama da kai muna ganin zaka kwato mana hakkin mu zaka ainihin da ku da ki amma ina ka gagara shine sai yace to ni dai abin da nake faɗa muku Atiku ne koyi mun da wajalu hali koyi mun biyayya khallu baina hadha ar-rajuli wa baina ma huwa fihi shawarin da zan baku shine mutumin nan da ya zo yana muku wa'azi da alkur'ani ku kyale ki da wa'azinsa ku kyale ki kada wani ya sake taba ki daga yau wannan shine shawarina na fa taziluhu ku kyale ki fa wallahi yake na rantse da Allah la yakunanna li qawlihi alladhi sami'tu nabahu wannan magana da na ji yake rike ta ni ya razana ni yace ni na tabbatar wallahi nan gaba akwai babban magana yace akwai labari to amma idan ba ku taba shi ba ku ka kyale ki ba ku wulakanta shi ba fa sai tusibhu arabu idan sauran larabawa suka zo suka muku maganin sa faqad kafaitumuhu bi ghairikum to sun shi da ku amma a ce ku kuna yan uwansu kuna gari guda ya take a gaban ku yana muku maganganu irin wannan ba dai waka bane ba tsafi bane ba sihiri bane ba bokanci bane kuma ba ku yarda da wannan abu ba ku kyale ki idan wadar sun zo sun murkusa ki daman ba za a ce da hannunku ba wa in yasar alal arab amma fa ku sani kuma idan ya samu galaba bisa larabawa to fa mulkuhu mulkukum tunda dan uwanku ne in ya samu mulki to fa mulkin naku ne dama akwai masu kwance-kwance sai ainihin karsana ta faɗi ko ma an gasa abu mutum ba zai zo wajen ka ba shi sai bayan ka gama kyan rago an ɗauko ragon an ɗauko yaji irin da kyakken nan an kawo wukake ga filet an ajiye sai ka ji kuma ya ce assalamu alaikum ya yi sallama kamar yadda da lokacin da muke makaranta mun yi abinci da kanmu to akwai waɗansu wanda su suna da karancin abin hannu su wallahi sai su yi saitin lokacin da ka sauke girkinka tun da mabiya yawa irin jalof ɗin na ke yi sai ka sauke kawai sai ka ji assalamu alaikum sai ka ji ba za ka amsa ba ne ya za ka yi ne eh idan aka haɗu da mai abin nan sai ya ce kai wannan abincin akwai zafi sai ya sauke shi sai ya ɗan rufe kaɗan ya dan bude shi kaɗan tunda daman ɗaki ne ciki ɗaya sai ka yi bayani sai ka ce to dama yana son zan je in ɗebo ruwa ko wani abu sai ce a'a ina jiran ka je ka ɗebo ina jiran ka ya ce a'a ni zan kulle ɗaki na eh irin waɗannan a makarantu ana samun su saboda haka shi abin da yake faɗa wai a bari sai annabi ya gama shan wahala idan ya ci nasara in ya samu mulki to mulkin ku ne wa izuhu izuku buwayan sa buwayan ku ne wa kuntum asadan nasibi kuma a cikin mutane ku za ku fi jin daɗi qalu ya ba su shawari mai kyau amma sai suka ce kai sahiraka wallahi ya abul walid bi lisani suka ce wallahi ka je ka hadu da muhammad kawai ya sihirce ka da ainihin maganarsa ya riga ya gama da kai lalle ya fi karfin ka ba za ka iya da shi ba قال هذا رأيي na فاصنعوا ما بدا yace ni dai daga yau na riga na yi laushi wannan shine ra'ayina ko aikata abin da kuka ga dama to dalilin da ya sa maka wannan dogon bayani domin kin fida dangane da ayoyi na farko farkon wannan sura sai Allah ya ce mai hamid fussilat ayatu qur'ana arabiyyan liqaumin يعلمون شنو درس من gobe insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته